nas amma yawancin mutane fil ma'adudina fi salihina min al ma'adudina kididdigaggun cikin salihai fayan baje an yi beto fi jara'idihim nan naku ne wanda suka kai wata martaba wanda ina da shi bawan Allah ne yana cikin masu ilimi yana cikin salihai ma'adudina ba za ka zama randan ana maganar mutanen kirki manyan mutane sai ka ɗauka kai ƙaramin ne idan da aka zo kan ƙananan mutane sai ka tsallaka ka koma kai babban mutum ne ko ba haka ba sai ya kamata ka nemi kanka ina kake ba wai maganan tawadu ne nan ba ko magana kaza ba tsakani da Allah akwai wasu mu da dama mu dauki kanmu mu wani abu to nan ana magana manyan masu daukan kansu su wani abu ne su ya akwai jama'a karkashin su to ku salihai ku ma'adudi na wanda ba ku da yawa irin ku manyan mutane ciki shugabanni shugabanni na ciki wanda suke ganin su masu kokari ne to ga matsalar kuma فأما أكثر الناس من المعبودين في الصالحين فينبغي أن يثبتوا أولي ونن أن غدانا دا غدانا من أن آه، مجرى الفكر إن دا ثمراته إن أن يثبتوا في جرائدهم ستبتر أتكدون المعاصي الظاهرة سيصروا ربطا من يمن ينفع ونبيني Oo oh, e eh, ma na bayyane su wane ne na bayyane shine matsala ko to su ne a kaga ka kai babban mutum ka kai ne tsoron Allah ka kai mai kaza ba ka shi buha masha Allah to ya kamata ka tabbatar da shi buhohi wai tilakin lisani bil gibati wan namimati ka rubuta wa kanka sakin harshenka na giba. ko da yake na magana wanda baya nan ko ya tabbatar wa ainihin ya sakin harshen sa cin naman mutane da annabi manci abu nawa uku da ko ko ya kamata jiba da to aikin harshe so in an dauke shi guda ɗaya ce bangare ne so tun da shi harshen kafiyati ne shubuhohi shubuhohi dai za ka nemi shubuhohi a wurin kwangila shubuhohi a kasuwa shubuhohi a koyarwa shubuhohi a malontaka shubuhohi a mulki shubuhohi a kaza ba ku ne manyan mutane ba haka to shubuhohi ya kamata ka tabbatar da su sannan ka zo wajen ɓangaren ka kalli harshe giba ga wanke ka rubuta su ka gaya kuke ka kallo wurin guda eh, zirga-zirganka ka kallo inda kake makala-makalanka wal mira sannan ka kalli ɓangaren gaddama gaddama ba abun arziki ne ba tarkul mira'i iwal jitali wa tarko kullu ma ahdathahu al sunan bayan gaddama ba addini ne ba yau ku buga da wannan ka je masallacin wannan ku buga ka je masallacin wancan ku buga a ƙarshe sai ka samu wancan a kasuwa ku bubba ku fafata ku samu ku ajiye lokaci ku yi kaza ku ajiye lokaci a matsayin ka na malamin addini ka ga ka je ka yi wanda ke gaban ka masu addini ko ko tsaya ku yi addini abu ku ba abin da ya haɗa ku da gaddadda ba ku ne da kawai in ba ci baya ba duk ɗan gaddama ka kugura ko bashi kawai illa ya kace in ka kama ka samu ka rafke shi rafka daya ya so ne wuce abun ka ka tsaya sai ka kashe shi in mai gane wani ne gane in ba ka gane ba to daga nan zai yi rabu da kai ba ma ka na duka ba wal mira wasana'i ala nafsi da yabon kai man kokarta sannan shi yasa muka yi kokari Allah ya taimake mu sai ga wani mutum ya yi mana kaza muka kokarta muka dudduba muka yi tunani muka hangi nesa sannan muka aikata kaza manya masu tunani masu hangen nesa masu kokari ya kamata ku kalli wannan abun ku da kuke kallon kanku manya ne ko su buta wannan a takarda haton exercise ka kalli wa'ina ka rubuta su dara-dara ka kalli inda aka ajiye ka wal isra'u fil muwalatil awliya'i da zakewa wajen goyon bayan masoya ka yi hattara da masoya za su halaka ka sawa'u wa'incan waliyan ne a waliyan ne bi ma'anar luga a gani walai masoya in kada ka ta masoya za su kai ka su baro eh eh masu abin da za ka dora mabiya abin da kai za ka iya gane wannan mabiyi zai dora ka ba ka san yayin da za a dora ka in ba kana hattara ba mabiya za su iya kai ka su baro yanzu ba gani ba wani lokaci hatta a mabiyan ka masu ba su shigo ciki kawai sun so ne ya zama mu karyawa ne ke a mu goyi bayan shi kawai wani a cikin a fili tun da kana karatun da zai fitin a ah. shi aiko mafi ne ka ya tara shi malamin ya zai gane da gaske ne ba zan ba da misali da ke ba shi shi ya zan gane malamin ya zana tare da biyu ko ba tare da ni <laughs> malamin ka ya guri da wannan kalmar kankan yi rabi tsakani da Allah ba sani ba ni ba ku san abin da nake son tabbatar ba dai alamomi kun kafa don haka ku rike ni daidai irin yadda ku gani a sarari ni ma zan rike ku yadda na gan ku a sarari mu taru mai aiki tare ba wanda na mataimaki juna ba amma a cikin mabiya idan ka ɗauko da'awoyi da suka rushe da'awoyi da suka rushe malam mabiya ne maki ake shigo cikin mabiyan ya za a ka gane wannan da gaske ke wannan ba da gaske ake ba akwai alamomi amma wa'annan alamomi ba ka iya ba da formula mutane su aiki da su ba za ka iya ba da ba formula da za a aiki da su ba za ka iya ba sai dai kai yau da gobe za ka iya fahimtar abin da za ka iya fahimta saboda haka wannan mabiya akwai hatsari a cikinsu yanzu sau nawa za ka iske mutum yana wa'azi suka fuskanci yana cika baki ina menene mabiya wani zai taso ice ni wallahi tun da ma malam ice ba a yadda da kaza ba mai ko malam ya bari ba zan bari ba sai je kifar fadda wani jami'i ne daga cikin jami'ai shi aka turo ya karya kabarin fitarwa saboda yara fili ma magana ɓarawo na tashi sai ka gauni ya ku kashe shi kawai to wanda ita ku kashe dinan ku sa masa alama duk yadda kuke da shi idan kanin mai da'awan ne kowan mai da'awan ne an ba ta contract a kan shi barawa da ya kashe a kashe kafin nan dama an ce kun kafa gwamnati kuna yanke hukunci kuna kaza kuna kaza mutanen gari za mu iya kashe ɗan iska gari ba ko na za ta fi gawa amma ban daurin addini kuma waye zai ta a ah, wallahi tun da aka taɓa malar ni sai na ƙona wuri kaza in yi je ya da gayya zai tsaya ma a kama shi saboda haka ce mu ne yaran malam muka kona saboda kana ko a kashe ne ko a banni duk ɗaya ana zuwa shi za a masa haka sai wuce ina wuce a yan gari ya su fasara an kashe shi an kashe shi nan ko an mai da shi bini so daga nan kada ka yadda da mabiya ka saki jiki gare su wani da ni a ni wallahi tun da malam ne ice kaza tun da malam ne ice kaza bari ku gani ba zan yadda a ci mutuncin malam ba saboda haka nan a bakin rayuwa ta an yi wannan kasan nan barkatai ya haifar da gobarar da gobarar in ta taso daga can za ta hada har mai shi da zata wanda ma ba ruwan shi ta shafe shi duk wani mai kama da ko wanda zai iya tasowa ya taimaki addinin Allah za ta za ta hada da shi wutar to ko ai mabiya ne banda su wa'annan mabiyan kuma ta wani bangaren za su yi ta ɗaga ka za su yi ta ɗaga ka in baka mai da hankali ba har can shedan sai ya kama hannunka sai ya kama hannunka daga nan shi ma ka so ta bi hanya Allah sana da haɗari to shi ne aka ce dole ka fa kada ka zaƙe a kan mabiya masoya ai ga shi nan wa mu'adatul ada haka nan ko jin gaba da makiya kuma shi ma kakka fashe shi a sa an ya kuna ka yau mamma wancan wanda kuke gaba da shi hautsu na ba ka san ko da magana shi mala yana iya karewa kwatsam ka ga wata rana ya zauna ya dinga na dama Allah sa masa imani na ce gaskiya na cuce wani yanzu ya za in koma inda ke dama baka ɗauki abin da zafi ba to ai shi ne habib habibaka yau mamma fa fa an yakuna baka yau mamma to banda wannan mu yanzu sassaƙe ake sassaƙe ake da makiya Allah ba ka iya gane su sai dai tafiya sai tafiya wanda Allah ya ba su baiwa masu furkan a cikin ƙwaƙwalwansu suna ganewa kalin shi ka gani nan malami ba wan wannan ne ba malamin ne kada yadda da kai mai musamman mai goyon bayan shi kan da auliya magoya bayan shi ka ga wani an kawo a da'o ba tare wannan suna goyon bayan ka kana tafiya wancan kuma suna adawa da kai to kakka saki jiki wajen waɗannan masoya naka ka gane to kada ka kuma zaɓe a kan waɗannan makiyanka to wannan ne ake magana ba ana magana malaminka kamar yadda muke son annabi yadda muke son kaza hatta shi kansa malamin wajen wannan soyayya amma ba ba ma nan ne babin ba don wannan ma akwai shi amma ba wannan ne ba bai shiga cikin nan shi ma ina na ina zaman kansa zaman kansa yake na cewar eh kana son wane dole ne ka ba gashi ana son annabi har sama da kaza har kan sama da kaza ba ana son wanda ke shugabanci har sama da kaza ba sai dai a wajen son shi ma can gaba da gada ka a zage a son har a kai shi kusan daidai da annabi ko a kai shi kusa da har a wutar da shi iyaka to amma wannan kafka shigo da wannan baya kyau shi kenan gaskiya ne duk abin da ya ma kaikai a ɗan tattauna in ma bai gani ba sai gobe mu shi sai gobe sannan ko mu san ya gano ko bai gano ba in ka lura ai wal isratu mutum ya ajiye zakewa fil walatil awliya'i ko goyon bayan masoyan wa mu'adatil a'da'i ai kaga wannan ba ma abin ne ba masoyanka kana da masoyanka kai hatara su haka maƙiyanka shikenan wal mudahanatu fi tarkil amri bil ma'ruf sannan malami da nan maganan manya ne iyaye shugabanni masu ganin suna da dan abin nan jama'a karkashin su to kada su dinga mudahana wurin har su dinga barin umarta mutum da ke kyawun aiki saboda kana gani girman mutum da ke a ah, wannan aya da ne wani yana kokari bari a bashi haka karbi aikinsa a wannan mai matsayi ne tun da ina yin kaza ina yin kaza shi ana iya sabawa da shi ana iya bar masa kaza shi wannan kaza ne shi wannan kaza ne sa an gane mudahana na amur bil ma'rufi dole ka gaya mutum in ka kai irin gaya mutum din amur bil ma'rufi kun san mataki mataki ne mataki mataki ne ma'ana masu yin ne mataki mataki ba amur din ba yanzu ka ga kamar yadda izzugun abdulsalam ah, ranar sallafa ainihin babban shugaban gwamnonin turkawa ya hawa a masar soja suka yi fareti yan sanda suka yi fareti yan sa kai suka yi fareti su wane ne suka yi fareti wannan da karo da ya tashi shi kuwa da ya tashi malamai suka faɗi suka yi gaisuwa shi kuwa yi miƙe shi ayyo mai muka ce masa amirul mu'minin ayyubu ka ji tsoron Allah da dakaru ga sojoji ga yan sanda ka ji tsoron Allah a daina sayar da giya ka a daina sayar da giya a mulkinka a ka kashe karuwanci a mulkinka ka zama mai kwanci a mutsutsuke shi Allah ya hana amma ba irin talaka ne haka ba malami ne bi ma'anar kalima irin waɗanda ke ɗaukar su malaman gwamnatin nan shi yana cikin har alƙali yayi shi kenan aka ce masa yanzu wannan ana yi a wannan ƙasa a ina ake irin abun nan dama bai faɗi ba yadda ya gaurin ce akwai rumfunan giya a wuri kaza a wuri kaza akwai gidan matan banza a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza ana shaye shaye ana kaza a wuri kaza kirawo anguwan da titi nan ma ya kirawo can ma ya kirawo tun da garin shi ma yadda gwamnati kallon garin a tafin hannunsa shi ma yana kallon garin a tafin hannunsa sai gaya masa wannan shi ma gwamnati sai tun da takardun wurin a hannun shi sai sai Allah ya gafarta mana ai wannan ba a zamani na ne ba a zamanin iyaye na ne nan mutane asarin sarki da ya gabata babana shi ya ba su izini kaza suna da izini suna da izini ce oh kana daga cikin menene inna wajadana alaihi aba'ana wa inna ala asarihim muqtadu nan take sa aka je aka baje aka sassofi Allah ya kare shi to aka ga mai wannan matsayin wannan kai da baka kai ma ka ku gaisa da shi baya za ka yi masa wannan nasiha eh amma wanda ya shiga ciki zai iya zuwa ya gaisa da shi zai iya yi kaza da shi an ba shi ka to shi ne zai iya gaya masa wannan hmm? eh misalin kana kallon mutum yana tare ka kyale shi saboda shi ne misalin ina jin kana da makaranta yawwa shi kenan sai na fa ɗana a ciki karfe takwas ake zuwa sai ɗana ya zo takwas da rabi ba zai kace wannan yaro malam ne ko shiga ciki saukon yaro ɗaya gani bankan na ce ba bankawa ɗai ba za ka za ka ba da haka ba banka yi mulke mu ba yamman yake koyar da mu ba kama tsaka da zai shiga ciki ka kore shi kawai an kuma kayan ka kayan mu da hana dalle <laughs> ba kan ba gane na'am hmm. eh amma oh, da tarjamar ta kake nema dungu dahan daga shafa mai yanzu kai din nan ka samu ka shafa mai ka shafa mai ka baso ka samu bakin mai da gemun ka da mai ba sai ka zama wani yaro yaro ba wannan nan na an fiska ana pop da suka tattoshe suka tattoshe ka gama da za ka tashi bulbul ne alhaji yahuza ka gana mu da hana ne wannan hayo anil munkar hana mummunan aiki ba mu da hana fa inna akthara man ya'iddu nafsahu min wujuhi salihin yawancin eh, kuna zai eh, maganan zai karatu akan fa manya ne eh ba kan misali mun ga na ainihin wa'in cancan inda mutum zai ɗauki kansa shi bai da wani nauyi a kansa duk mai nauyi a kanka ko dai ka ko dai ka tsaya ka ka gyara a kanka فإن أكثر من يعد نفسه نفسه دداما أكوي ما سكر كان من الوجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه رأيتم ما رأيتم وما سمعتم فإن أكثر من يعد نفسه دداما ما سكر كان من وجوه الصالحين عينهم يعني daga suna cikin bayan Allah suna daga cikin mutane masu kokari layan fakku ba ka raba shi an jumlatin daga wasu jumloli min hadhihi al-ma'asi fi jawarihi ko manyan mutane ba ka raba su da fara cikin shuhara abinci menene ne ɗan maybe lisan manyan mutane ba su rabuwa da cin naman mutane da gulma da tsoron da magana manyan mutane kaga suna da zaki a wurin wanda suke so go suna adawa da wanda suke adawa duk abin da za su jefa shi ciki za su jefa shi ciki ba ka raba manyan mutane duk wanda ya gaishe da jama'a ba ka raba shi da wannan mai goyon bayan fa ma'anawi ya kai shi aljanna wanda bai goyon bayan sa ya kai shi wuta amma ma'anawiya da daman su kuma ba ka raba su da mudahana don suna ganin kamar jama'an da wannan mudahana suka tabo in yi gaskiya ya yi menene jama'an za su watsi haka ne ku kamar yadda ya faɗi wannan aiwa fa ina aksar man na nafsahu da daman masu kirga kansu min wujuhi salihina na yanfaku bai rabuwa an jumlatin min hadhihi al fi jawarihi za a yi abu a hana ma saboda shi babba ne ya zai ce ba komai su ki Allah sai ba wan Allah fanta mai kirki ka gani wani ma sai dinga cewa ni ko an masa abu an yanke ko je ce yana jina ga wani saboda karshen ta wani zai ce wani ya yayi tsanani kai kuma sai ka dinga hukunta haka saboda ka ka kanka duk mutumin da aka yi laifi aka yi hukunci kaza sannan aka zo wurin ka kaga wanka ta a ah, ba komai an dan tsananta ai ya ne a kyale su kawai da sauransu farin jini kake nema ko sauran ne na kafan ka su ne mugaye amma kai na Allah ne wa malami ya tatahhar jawari muddin jababuwa ba su tsarkaka ba min al'asami la yumkinu al-ishtigalu bi imarati al-qalbi ba yadda za a gyara zuciya ba ana kada abla man zakka ba ko kuma ana maganan gyara zuciya duk wanda bai gyara wa'annan ba yadda za a yi zuciya ka tsaje ba muna ta doya ba Allah ka gyara zukatanmu Allah ka gyara zukatanmu ta ina sai mun ce da shi buhar sai mun tsare harshen hannun fasha'i wal munkari na wannan baka kakkatai da nisa giba da sauransu sai mun kare kanmu daga mudahana kafin mu ja sai mun daina wannan mudahana sannan sai mun kare kanmu daga me ike da suna na gaban ina ganin ne ma aka tsaya ko mudahana eh shikenan eh, ai amru bil ma'ruf nahi anil munkar duk da dai mudahana amru bil ma'ruf ku eh sanau ifratu eh sanau ala nafsi na'am sanau ala nafsi to idan mutum bai gyara wa'annan ba ba dai ya gyara ba illa iyakace kawai ya dinga da'awa mudda'i shi mutumin kirki ne amma mutumin banza ne idan mutum ya karanta wa kansa bai mutum ya auna kansa a nan zai gano shi a wanne wuri yake wa kullu fariqin minan nasi na'am mutum ya shagalu ya tara karshen sa wajen gyara zuciya ba zai yawa a gudu yanzu tsakin bar duk abin da kike kullum da safe kina nan ba akwai matsaloli a gida ba iri iri akwai matsala kaza akwai matsala kaza amma kin kin watsar da su saboda kin shaggalu duk asubahin duniya na kina masallacin nan kaga shaggalti nafsiki bi ta sabahiyya to mutum ya zanto ce ya bar yanzu ina son in gyara zuciya ta yanzu ina son in gyara ta ina ka je ka fara da an ce gyara zuciya sai mutum ya tafi ce bari tafi ina fila ko wa'annan nan Najeriya ba ka yaro to tun da ake mun mu gyara zuciya ta bari mu koma ga Allah bari in dinga azumin litinin da talata da alhamis ko azumin litinin da alhamis kaga sai in gyara kaina in dinga azumi in dinga azumi baka gyara shi buha ba baka dinga cin namun mutane ba kana nan kana yabon kanka kana nan kana mudahana ya za ka gyaro ya za a azumi gyara ka ya za a ina fila ta gyara ka dole asalin sai ka gyara yana, to in ka gyara ne za ka iya ai wannan ita ce izala tun da wannan dafti ne sai ka kwashe su ka kwashe su ka zubar da su gefe guda to in ka ɗauko ka dasa suna za ta kama hmm? in ka dasa suna za ta kama amma in baka yi haka ba ko ka dasa suna mutuwa za ta yi kai ta azumin ka kai ta azumin ka ran da wuya ta yi wuya ka watsar to duk ya mulin ka da gawa gari kama dai ne karshen ta kafa tv a daki dole karshen ta to idan ya mulin da tv ce duk zan hada ka kalli tv kan ka ji ka kabbara ka kama na fila shi wannan shine gyaran zuciya baka gyara zuciya ka ba kai da kawai zaka na amma farko ka rabu wani wannan shubuhoki ka biyo da gyara harshen ka ka gyara nan ka gyara nan ka kiyaye yabon kanka to a nan ne za ka iya samun damar ka shagaltu ta shagilu yin kinul istigalu bi imarati nan ne mutum zai wa ma lam tu tutashir jawahi min al asami la yumkinu abada al istigalu mutum ya tara sa bi imarati al qalbi wa zahirihi wa kullu fariqin min an nasi alaihim naw'u min hadhihi al umur kusan dukkan ɓangarorin mutane fare fariƙin minan nafi ya galibu alaihim nau'un akwai nau'i min hadhihi al-umur daga nau'uka akan su suna rinjaye kan su mushi mu'azzamin mutane sun kama da wannan ciwo fayambagi an yakuna tafaqqudahum ya kamata bibiyansu ya zama laha ga wannan rai Wata tafkirahum fiha da tunaninsu a kan wannan ran misaluhu kwatankwacin sa al'alimul wahiyu malami ne mai tsirrani hmm. yake ka yi bagi an yi kuna hmm. shin garen ne koko ga waɗancan a rai tun da aizan na ya ta taro tun da ba ita ke nema gyara ba now a fahimta ba masa kilaya ini ba mu a wurin mu bagi ai ini? ka saki laye ne to wani ka saki laye ne ba bagi an yakuna tafakudahum laha wa tafkiruhum fiha misaluhu al-alim wal Wanda misali darah Abu a amma Allah ya mu gobe tunda menene fasinja da zan kenan za su sauka